Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Mata masu bukata ta musamman na taka rawa wajen ganar da al'umma gudunmuwar da nakasassu ke bayarwa a sha'anin samar da ci gaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. Waɗannan mata da akasarin su ke sana'o'in hannu da suka hada da ƙere-ƙeren kayan fata, ƙirar ƙarafa da sake-saken tufafin yara da na manya, da ma ƙirar kayayyakin ƙawa. Kan shirya kasuwar baje koli a albarkacin ranar nakasassu ta ƙasa a kowace shekara. duk da yake har yanzu da dama daga cikin jama'a ba su fahimci mahimmancin baiwa ayyukan waɗannan mutane matsayin da ya dace ba matan sun ƙudiri aniyar buɗe wata kasuwar bace kolin da za ta tattara tawagogi daga illahirin jihohin ƙasar a albarkacin ranar 31 ga watan yuli madam bukari khadijatu ahmadu salifu ita ce shugabar masu naƙasa mata a niger muna so mu ma ranar mu kai ya so ya huce haka muna so kuma manya su zo otorite tunda in sun zo wajen tsallan lokacin nan ne sallah zai yi albarka da an yi zama shugabanni suna zawa me yanzu daga baya ya kai shekara nawa ko sallar ga ya zo sai ya huce komi babu labari muna so mutanen nijar su ba da kayan mu daraja tun da gashi na alhamdulillah mu mutane mata masu nakasa mun bar bara mun bar mu masu gida mun shi kiwon kanmu muna tashi muna nan muna yaki da bara kenan ba a iya ko yaki da bara kana aikin hannu ga aikinka na hannu aikin ka bai hita ba kenan ba shi wa a yake-yake da bara muna so a diba a gani wajen mata kamar yadda kullu ana ce ana bi da haƙƙin mata haƙƙin mata matan nijar gaba daya suna da ranar su ko to mata masu naƙasa ya kamata su ma kullu a tuna da su tun da kadiba ka gani in mace wanda bata da ƙasa yana da matsala guda ce ko to matsalan nan gudan nan wanda mata wayanda ba su da ƙasa suke fama mu masu ƙasa yana duble ne tun da mu dublan ga rashin tahiya ko ko ga rashin ido ko ko ga rashin ji ga sunan dai suna nan tahe kuma ga ki mace ta nan mu laluran mu da yawa ne muna so a diba a diba mu diba mu zamna mu diba tare yanda za mu yi mu ceto haƙƙin mata masu nakasa gaskiya kuma hallo abu guda kuma da muke jira ga mutanen Nijar gaba daya su gane cewa mata masu nakasa da mata wayanda ba su da nakasa mu duka ɗai ne cikin duniya mai ya kamata a diba a san da wasu wani abu ba dai muke ba a zanki sauƙaƙa muna tun da gaskiya ka gani wani zuwa likita wani zuwa mi da mi mata masu nakasa suna fama da matsala da yawa da yawa. ganin girman tasirin ayyukan hannu da ilimin zamani a yunkurin ganar da nakasassun da har yanzu ke ɗaukar bara a matsayin sana'a rashin dacewar wannan ɗabi'a ya sa shugaban gamayyar ƙungiyoyin masu bukata ta musamman na ƙasa sidonuhu umaru nana ta kira ga iyayen yara masu tawaya su kula da karatun 'ya'yansu a duk halin da suka shiga a yayin da ya zama wajibi gwamnati ta gaggauta maido da ayyukan asusun tallafin nakasassu da aka rufe a shekarar 2018 alhali a wancan lokaci mahukunta sun yi alkawalin ƙara yawan kuɗaɗen asusun sakamakon lura da karuwar adadin jama'ar nakasassu a nishar in ji shi da miliyon eh, hamsin ne ake sa a cikin wannan gidauniyar sai aka ce za a maida shi miliyon ɗari da hamsin mu mun ji daɗi kwarai a lokacin ina ganin nishar babu inda ba mu bi muna muna gwamnati alhamdala bisa wannan to da shekara ta ce wayo maimakon cikin luwa mu ga an numka shi sai aka kashe wannan wannan gidauniyar gaba ɗaya sai aka kashe shi tun 2018 mun yi ta kira shugaba prime minister shi da kan shi dauki alkawali mun yi ta kira amma sai lokacin da aka yi kudeta wannan fond national de soutien aux personnes handicapées ba a maido shi ba banda da muka je har yanzu muka ƙara ganin premier minister muka ƙara mishi zancen kuma amma har yanzu cikin luwa da finance ba mu gane shi ba wannan kudaden ba kudade da yawa ne ba kamar misali ne wanda mu gwamnatin mu zai gwade cewar lalle muna son mu taimaka mutane masu nakasa har partner abokan hulɗa su ma su gani ashe gwamnatin muna kishin mu sai su zo su kawo muna ɗauki suma. amma in babu wannan kwata-kwata kaga abun bai yi ba na biyu shine abokan hulɗa yanzu muna tare da unicef muna son mu kai godiyar mu gare su tun mutanen da anya mai han new york musamman ma akwai wani aboki na ana ce mishi alexander court yana aiki ne a unicef new york allah musu albarka saboda gaskiya sun taimaka aidan kuma suna akan taimakon amma su ƙara su kara saboda mutane masu nakasa na nijar suna ganin wahala banda unicef muna kira ga punid eh, kai duka masu hannu da shuni su ga yadda za mu yi aiki tare domin mu yi kokowa da bara kaga tun ana zancen nan kwanacin nan duka in ka saurari radio ana zancen ana bara ana bara ana bara mu mun ce mun ji ana bara to amma mu yi aka yi domin a hana baran wannan shine tambayar mu to in ba kun ba dole mutane wanda bara ya zama mustilas shi shi shi bara ba mu yi ankurajen shi shi karshen kira na shine ga mutane masu nakasa yara masu nakasa don Allah don annabi al'umma kar ku gane su ba a sa su lakwal ba duka yaro inda ya girma a yau inda ya tashi a yau ba shiga lakwal ba to in ya girma babu wani aiki wanda ya koya sai bara za shi baran to amma musamman yaro in ka sashi lakwal wallahi ko bai samu aiki ba bai bara muna da su da yawa yanzu mutane makahi wanda suka samu diplom guragu wanda suka samu diplom ba su ba samu aiki ba amma ba su nan gabara saboda sun samu ilimin to don haka muna kira ga al'umma duka yara masu nakasa a buɗe musu hanyoyin lokal To masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Madam Bukari Khadijatu shugabar masu bukata ta musamman mata masu sana'ar hannu da Sidonuhu Umaru na gamayyar ƙungiyoyin Federation na Jamhuriyar Nijar ne Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. mataimakin